Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa masu sauraron mu barkanku da sake kasancewa a cikin wannan tasha ta mai suna Hussein Technology. A yau mun zo muku da wani sabon application ne wanda da zaran ka register na shi za su baka USDT ne for welcome bonus. a shi wannan application za mu sanya muku link na register shi ne a description na wannan bidiyo za mu sanya shi a sama sama shi ne link na farko a cikin jerin link da za mu sanya muku a gargashin wannan bidiyo da zaran kana bukatun yin register ya ka je ka taɓa link ɗin domin yin register shi A kafin mu je kan aikin mu mai kallon mu kada a manta da subscribe sannan a taɓa ƙararrawa a zaɓi all ta haka ne da zarar mun saki sabon bidiyon mu YouTube za sanar da kai ba tare da wani matsala ba. A yanzu mu je kan aikin mu ba tare da wani ɓata lokaci ba. ina application ba wani application ba ne gashin nan kun gan shi nan ga nan alamun sa gashin nan gashin nan ATH hash din nan sai mu taba shi kamar haka da zaran ka yi downloading nashi kana taba shi kamar haka To kai in ka shigo mu yanzu da ke already mun yi rajista shi kai kuma kana taɓa shi kamar haka zai kawo ka wajen yin rajista ne. To amma mu nan already cikin account namu ne haka, wannan cikin wallet ɗinmu ne. A da zaran ka shigo, in ya kawo ka wajen yin rajista, rajistan nashi ba wani wahala ba ne. kawai zai nuna maka sa email address naka ne sakamakon yanayin lokaci ba sai mun tsaya nuna muku wanda za a yi register din batun da ba wani wahala ne da ita ba. Kawai zai nuna maka sa email address naka ne da password sai invitation code din nan invitation code wanda su ma za mu rubuta muku su a jikin a ƙarƙashin link din na yin register din A ah, da zaran ka tashi. Eh, da zaran ka yi rijista shi ya gama rijista sosai sifil zai kawo ka shafi kamar haka kamar yadda kuke kallon shi nan haka sai ka zo in kana so ka ga inda suka baka eh, welcome bonus naka ga inda aka sa assist din nan shi za ka zo ka taɓa kamar haka yawwa da zaran ka taba shi kamar haka kun gan shi nan assist ga shi nan 1.000 USDT kun gani daga yin rajista shi gashin nan take sun bamu gashin nan take sun bamu wani USDT. To haka in ka ɗan bibiye shi dai zaka kalla 'yan tsare-tsaren shaka wannan platform ne na samun dala sosai da sosai. Wannan koda ba ma ka yi recharging a sa ba da akwai hanyoyin da zamu gwada maka wanda zaka samu kuɗi da shi sosai da sosan gaske musamman ma wajen yin inviting ɗinnan nan. Duk wanda ka riga ka tura mishi invitation code naka in dai yi rajista da shi ta USDT za su riƙa baka haka da zarar ya kai matakin adadin da ake so a yi withdraw shi kawai sai ka yi withdraw ɗin shi. A inda za ka je ka ɗauko invitation code naka misali za ka zo ka taba gashin nan inda aka sami ɗin nan a nan za ka zo ka samo invitation code naka gashi shi ya the invitation ɗin nan sai ka taba shi kamar haka. zamu ɗan jira shi ya gama lodin? Yauwa gashin nan da zaran ya buɗe ma kamar haka. To, hmm. yawwa da zaran ya buɗe ma kamar haka sai ka taɓa invite ɗinnan gashin nan haka. Yauwa gashin nan to ka ga inda ya sa ma copy to clipboard nan shi za ka taɓa domin kai copy ɗin invitation code naka misali gashin nan kun ga ya sa. ya sa copy it invitation copy it gashin nan. To kenan kana kwafe shi haka in ya so sai ka je, sai ka je yi ɗin shi domin tura wa mutane misali, misali gashin nan kun ga ok wannan ba shi ba ina zuwa afuwan yawwa domin yawwa in ka tashi sai ka zo misali kamar haka ka yi ɗin shi kun gan shi nan wannan. wannan shine invitation code naka haɗa ma da link ɗin da komai da komai gashi haka da zaran ka tuna mutum wannan in dai ya riga ya rijista da wannan to shi kai ma zaka samu ka samu wani bonus daga cikin abin da ya rijista da yawwa bara kuma mu koma mu nuna muku yadda ake withdraw nashi shi ma dai ba wani abu ne mai wahala ba misali idan kana so kayi withdrawing ka tara adadin abin da kake so kayi withdrawing nashi sai mu ɗan dawo baya kamar haka. Yauwa to da zaran ka tashi misali ga inda aka sama withdraw ga nan recharge ɗin nan in kana so ka in kana so kai ma kai business da su ne ka zo ka musu recharging na USDT sai kai business da su nan kuma order. Misali ko da bayan ka riga ka ɗora order na withdraw naka kana so ka ɗan bibiya ka ga ya, ya abun yake, ya sauka ne sosai siful ko bai sauka ba misali in baka ji alat ɗin sauƙan shi ba anan zaka zo ka duba. nan kuma record duk ba duk wani ayyukan da kai duk wani withdrawing da abin da ka samu a nan zaka zo ka riƙa duba record nashi to yanzu nan withdraw ɗin nan misali bara mu je kai tsaye mu nuna muku yadda ake withdraw nashi ba wani abu ne mai wahala ba sai ka taɓa shi kamar haka a to misali kana so ka sauke shi a USDT nashi ne gashi nan a nan gurin inda aka sa aka yi don cycle nashin nan da USDT ɗin nan sai kai ka zo ka sa amount. To amma amount da ake bukata kun gani daga kan ɗari ya fara zuwa dari biyu, dari biyar, dubu daya Ma'ana sai ya kai wannan dari ɗin sai ya kai 100 USDT shine za ka iya withdraw shi sosai su ya sauka. Amma in dai bai kai wannan adadin ba ka ce za ka zo ka dora ka dora amount kai withdraw na shi zai tafi amma kuma ba zai isa cikin account naka ba shikenan kaga ka zama ya zama kai asara na shi To da ranar ka tashi za ka je ka ɗauko walet adres je ka naka ne imma imma imma binance za ka tura shi ko kuma trust wallet ko kuma dai duk wata wallet da ka san za ka iya ajiyan USDT a cikinta sai ka je ka ɗauko wallet address nashi amma ka tabbatar ka dauko shi akan TRC20 din nan gashin nan ka tabbatar ka yi kwafi na adres ɗinka yana kan TRC20 din nan ne ka zo ka fesin din ɗin shi a nan inda suka sama wallet adres ɗin nan da zaran ka yi facing ɗin shi a nan shi kenan in ka tabbatar amma can ɗin ma ka tabbatar ka duba menene limit ɗin abin da za a iya tura cikin wallet ɗin idan ya na cewa wallet ɗin suna su farkon tura limit ɗin eh, minimum abin da za su iya za su iya karɓa in ya na 100 ne ko sama da haka to shi kenan normal lafiya ƙalau in ka tura zai je. Amma in ya zamana walet ɗin kasan kowace walet tana da irin tsari nata, wata bata da adadi daga kan ɗaya zuwa abin da ya sama za iya tura mata ta karɓa. Wata kuma wani walet ɗin za, su nuna maka cewa idan, idan abin da idan USDT da za turo idan bai kai ɗari ba in ka turo zai zama asara ne ba zai isa can ba. Haka haka dai zaka ka yi to kafin ka tura ka duba ka ga menene tsarin abinda da za su iya karɓa. Shi ne. yawwa to da zaran ka riga ka sa sai ka zo ka danna submit din nan shikenan USDT ka zai sauka lafiya kalau ba tare da wani matsala ba. In kuma kana so ka sauke shi ne a naira misali ba da ba da USDT ɗin kake so ka sauke shi ba da naira to ga nan inda ka kalla dan tutocin kasashen nan sai ka dan jawo daga nan gaba ka dan zaka ga tutar Najeriya misali gashin nan kamar haka sai ka taba shi misali kana so ka sauke shi ya sauka a naira ne kenan. bara dan ɗan jira shi yawwa kaga sai ka sa amount na USDT da kake da shi a nan gurin haka sai nan kuma currency din nan gashin nan da nan gurin kana taɓa shi bankuna ne zai kawo maka su sai ka zabi bankin da kake bukatan kai aiki da shi misali kun ga nan Access Bank bankunan Najeriya gashin nan uh, eh, ABU Microfinance Bank gashi ka dai zabi dai bankin da kake amfani da shi sunan bankin ka wanda za ka sauke kuɗin a ciki shi ake bukata ka zaɓa a wannan gurin shi kuma nan bank card number ɗin nan za ka sa account number na ka ne sai nan kuma account name ɗin nan za ka saka sunan account ɗinka da zaran ka danna submit kenan ka za su sauka sosai sifil lafiya ƙalau amma a kula dai da wannan gurin dan gaskiya yana da matuƙar yana da matuƙar bukatan kiyayewa ana son a kiyaye shi wannan wannan guraren wajen withdrawing ɗin nan musamman na USDT ɗin nan ma yana da ɗan rikitarwa gaskiya idan ba ka tsaya ka kula da shi sosai ba kar ka je ka tara abin ka kayi taro mai yawa kuma ka zo ka zo ya zama abu ka, ka tura shi ya bi iska. Lallai lallai a kula, a kula da minimum amount ɗin nan gashi 100 USDT 200 gashin nan haka dai da fatan an fahimci wannan bidiyo a nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo. A ah, mu a bidiyo na gaba.